shine ranar ta zo suke yin azumi sai ce mu muka fi ku cancanta da annabi musa sai ce a yi to shine ake yi sai ce in allah ya sa ya tsawon rai wata shekarar to zai sa azumci tara ga wata ya zama biyu za a dinga yi musaba da yahudawa to shi sa ake yin taso a'u da ashura'u a tara ga wata gobe kenan ai kuma jibi goma ga wata sauraka wanda yake da niyya sai ya yi zai kankare zunubi za a samu alheri mai tarin yawa wannan shine abin da ke jan hankali a cikinsa sannan kuma hakan so magidanta su yalwata wa iyali a ɗan kawo ɗan abu wanda za a ɗan ji daɗi a yi amfani da shi yana da kyau masu gida su yi ƙoƙari kada su yi ƙoro su yi wannan al'amarin kuma in sun yi wanda aka yi saboda shi mai wadata ne mawadaci ne ƙarshen wadata mu kuma talakawa ne ƙarshen talauci to shi kuma zai yi sai ya sanadin wannan sai maka buɗe tsawon wata goma sha biyar wata shekarar ta dawo ƙin yin wannan kanka kaiwa shi yasa ya ce ha an tun ha'ula ito da auna itun fi ƙofi sabilillah manya ba halu ba manya ba yabkhal fa inna ma yabkhulu an nafsi wallahu al-ghani wa al fuqara sai ku ciyar yace sai ku ki wanda yi rawa kansa yawa Allah mai wadata ne in kai rawa kanka ka sai riki in baka bar ba zai baka ba kaga wa kaiwa kanka kaiwa ba kanka kaiwa saboda haka wallahu al-ghani Allah shine wadatar ma gaba ɗayanta shi yasa yace al-ghani bai ce wallahu ghaniyun ba al din lil hasari ne Shi ne wadatar ma gaba daya an tumul fukara ba wai matalauta mai mu ne talaucin ma tsoron talaucin mu ne ko an tumul fukara kuma sai ya mana kashe da ya ce in ya stabdil kawoman gairaku in kuka kangare kuka ibin abin da yake so sai kauda ku ya canja waɗansu sun malaya kuno a misalakun ba kuma za zama irin ku ba Allah baya ba ruwansa shi ba abin da zai same shi in ka kibinsa sai kawo da kai sai ka wani kuma yi abin da ake so wanda aka kawo da shi kuma je game da sakamakon abin da yi da aka yarwata wa iyali a kowane irin lokaci yana cin abu mai alheri mutum ya zama yana yi idan mutum yana da nauyin iyalinsa yana kyan saukewa to wannan addu'ar ta mala'iku guda biyu dama akan masu iyali take daukan nauyin iyali wajibi ne idan yake dauka to wannan addu'ar da mala'ika yake ce adi mumsikan talafan wanda yake da iko zai ce da iyali yake Allah hada shi fada shi da asara wanda kuma ibayar adi mumfikan khalafa wanda ibayar ka bashi musaya musaya Allah kuma ta fita gona saboda kan mai gida yayi Allah musaya zai bashi addu'a kullum mala'ika yanzu ma yanayi gobe da safe sai ya sake saukowa kullum ha ta shi kiyama saboda haka ina jin hankalin magidanta a kiyayi rowa a kiyayi rowa a yalwata wa iyali ubangiji ya halicci aljanna ta ni'ima da kansa ubangiji ce da aljanna yi magana ta kallimi sai aljanna ta ce lallai ka tani da ni'ima a cikina wanda duk ka saka shi cikina ka girmama shi sala ce wa izzati wa jalali la yujawiruni fiki bakhilun na rantsa da girma na da buwaya ta marowaci ba zai ka da ni a cikin ki ba duk marowaci ba zai shiga ba domin marowaci ne sai yake ga Allah kuma ku sai da wuta sai kamata mu dauki rayuwa irin wayannan ba iyali a rabu da su a watsar da su kaga mace ta zama kamar taɓa taɓi saboda wahalar neman abinci ba ruwan sashi ba daidai ba ne mazaje su dinga irin wannan kuma duk inda za ka saka kuɗinka a duniya ko ka'aba za ka gina allah ba zai baka ladan zai baka abu irin wanda ka ba matarka cewa. Na ta ya fi lada a duk kuɗin da ɗan adam zai kashe wannan ya fi lada in jihadi ka bar aka tafi in bawa ka yanta in me ka wa allah ba zai baka lada kamar wannan ba to mai hankali kuwa ai da inda riba take nan yake in an zo ana sai da kaya ana cin riba dubu ɗari in aka je can aka sayar ana ce riba dubu biyar ina za ka kai ko dubu ɗari idan ana iya kaiwa inda ake saura dubu ɗari kuma yana da halin da zai kai kuma za a siya ya je a gurin da ake siya dubu biyar yake ci riba dubu biyar mai yan kasuwa su ɗauke shi ai ya fita in an gan shi ma sai a dinga nuna shi sai ga taɓa taɓin nan ba mai hankali ba ne to haka yake a harkar lahira duk abin da ifilada nan zaka to da iyali shi ku kowanne bai kamata mazaje su watsar da wannan abun ba a je a shiga cikin wata wani abu kuma yau iyali hidima daga cikin abin da ya lake daga darajar mutum shi yasa Allah kisar annabi Musa alaihissalam mm. lokacin da ya je ya ga hasken nan yi magana da Allah kai tsaye kuma aka bashi an zamta da risala kuma aka bashi dama yi wa annabi Haruna majaza ai a wajen yi mace hidima ne matarsa ta aure ana so a gaya din namiji in kana son shiga gurin Allah cikin sauri yau yi hidima amma namiji ya zama kamar namijin gwari yana zaune a gida matar ta je ta ce ta so sukari a gurin dan tebura unguwa yanzu fa kama yaran mu suka zama ta je wurin dan tebur ta so sukari ta so gishiri ta so magi ita za ta je ta siyo nama za ta je ta zo ta sai tumatiri ita za ta kai markade wai shi yana zaune ita ta kai yara makaranta wai shi yana zaune to me sunansa a ya kamata ta ɗauko gyale ta bashi da majanyi eh mana ya dinga ɗaurawa a ya zama namiji ba kuma bai kamata ta su bace ba ta ɗaura masa gyale ba ɗaura masa ɗan kwali da gyale shi ma ya dinga tafiya don ba namiji ba ne ba namiji ba ne ya kamata maza su komo kan hanya su jajirce kamar yadda musulunci yake so mu yadda magabatan suka yi haka ya kamata mu komai zai tafi daidai Allah ya taimake mu kuma mun yi wannan shine zamu ce zuri'an mu za ta za ta daukaka za ta yi albarka za ta samu kariya za ta samu kariya ba kwa ganin ko soja in za su yaƙi da kowace ƙasa ba sa tinkara ta kai tsaye sai sun je sun karanta tarihin iyayensu da kakanninsu su san da suwa za su buga haka ake ai za ka tunkari mutum ka san waye ba sai ka san shi za ka iya tunkararsa ka san irin karfin da za ka tanada saboda shi yanzu ta mu al'umma wani wa zai wani damu da ita ma in an zo na auki ruka ne kawai za a yi mata aiki ruka ɗaya to da ba mutane ba ne duk abin da musulunci yake so mu yi mu sun sare ba sa iyawa to Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu dace Allah mun gode maka da kawo wannan sabuwar shekara Allah sa mun shige ta a sa'a dukkan alherin da yake ciki Allah ka ba mu dukkan hadarin da yake cikin ta da musibin da suke ciki Allah ka ije mana kuma Allah sa muna da arzikin ganin wata shekara ta gaba muna cikin musulunci da albarka wa izzin wa mana'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh